Barka da zuwa tashar tsakar gida. Hatsarin mota ya sanadiyar rasuwar Yarima Nuhu, matasa da 'ya'yansa hudu a hanyar Abuja. Ma'aikacin hukumar kula da kamfanonin sadarwa na ƙasa NCC Yarima Nuhu Hamman Gabdu ya rasa ransa a wani hatsarin mota da ya ritsa da shi da iyalinsa. Rahoton Deadline.ng ya bayyana cewa Yarima Nuhu yana tare da matarsa Hajiya Hadiza Sa'idi mai riga Ngroje tare da 'ya'yansu hudu Ummi, Aiman, Firdausu da Abdullah a lokacin da hatsarin ya afku ranar Asabar. A cewa wasu rahotanni, hatsarin ya faru ne sakamakon taho gama da wata motar ƙirar Siyana da kuma motar da Yarima Nuhu ke ciki da iyalinsa, inda nan take suka kama da wuta. Yarima Nuhu ɗan gidan sarkin masarautar Gashaka ne a jihar Taraba sannan matarsa ce a wurin baban gidan Guruje tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilai. Yarima Nuhu yana kan hanyarsa ta koma wurin aikinsa a Abuja bayan ziyarar da ya kai mahaifarsa ƙaramar hukumar Gashaka a lokacin da hatsarin ya faru a kusa da Akwanga jihar Nasarawa. da fatan Allah ya masa rahama ya sa aljanna mu koma mu kuma tamu in ta zo ya sa mu cika da kyau da imani